وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد نوام المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi ba'ala godiya da ya sai ki dawo da mu wannan darasi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ne na kitabul asari mun gama da farkar sallah da sunorin sallah da mustahabbai yanzu muna magana ne a kan makubuhan sallah daga cikin makubuhan sallah da ya za mu nuna a kan shi ne tasirizul alim wato rinsa idanu ko rinsa idanu da cikin sallah muna shafi na ɗari biyu da ashirin da bakwai sannan kuma muna kan darasi na ɗari da hamsin da takwas kafin mu ci gaba akwai tambayoyi tambaya ta farko mai gane kansa ba ban san dai kuma wani tsallaya da shi ya yi sallama bayan sallama ya ce malam da fatan ta dawo lafiya malam muna son a faɗa mana ko wani irin ɗabi'u ne watakila nake tsammani ya kamata mu zaɓa a musulunci to ka gaban gane maganar gani ɗabi'un addini ne ya zo su ai ba wanda za a ke ka zaɓa ka zubar da sauran sai dai kawai a ce waɗanda suka sauwa kamar ka aikata su shi kenan amma a ce ka zaɓi sauran ka bar su ban gane maganar da yake mihi ba saboda ka sake rubutun ban gane ba sannan tambaya ta kuma yake sannan kuma muna son ya ja hankali a kan wayanda suke sayan gida suna sa 'yan haya a ciki ana abin da bai kamata ba wannan na ga kafin mu tafi ma mun yi wannan jan hankali wataƙila baya nan ne a lokacin sai dai abin da nake so ku gane ba ba cewa aka yi kowa sai ya shirya ba ba dole a samu kwatattu dole an samu salihai kuma a samu yayyuka wannan rayuwar haka za ta tafiya a nan yawa kuma wani lokaci matsalar ku shi ne inda ya kamata ka yi magana ba za ka magana a can ba sai ka zauna watakila mai gidan hayan yana kusa da shi ko kila dan uwansu ne amma ba za su yi masa magana ba sai su rubuta takarda kuma su ɗauka sun sauke nauyi ko kaɗan ba ka sauke nauyi ba nauyin da Allah ya ɗora maka na kai magana ka zabar na wajibin ka ne ba malami ne kaɗai zai maka wannan aikin kuma wani Allah wanda kake rubuta mu takarda da jawabin da ake shi mai aikata aikin ma baya kusa da gurin amma watakila kai kana kusa da shi ne kuma kana iya ma magana da shi watakila ka san gidansa ne kuma ana yin abin da bai kamata ba watakila ma da saka ka masa ina kwana amma ba za ka yi masa magana ba kuma kana kallon sa yana shiga halaka to gobe kiyama da kai da shi duk ba wanda zai fita shi dan ga wajibi ne ku gane cewa ana don ayyuka ba na mutum tsaye ba ne na kowa da kowa ne da kamar ra'a minkum ne munkara shi abin da annabi ya faɗa ke wanda duk ya ga mummuna to yayi magana da harshensa ko ya kawar da hannunsa ko ya kawar da wato harshensa wannan shi ne abin da aka tsora ba kowa sau da haka ba zai zama gidajen da kake kallon ana farna kuma kana da daman za ka yi magana kuma ba za ka yi magana ba sai kai shiru watakila ku gaisa da ma mai gidan kuma kai ka san ana yi watakila shi bai ma san ana yi ba kuma sa'an nan ka ja bakin da kai shiru sannan ka rubuta takarda a kawo nan to nan din kuma watakila ai sai ma na gaya muku galibin ku a nan ba masu kudin ba ne ko ko kaga wanda zai gina gida kuwa ana sakawa a haya ai yana da kudi wata gina duk masu wannan aikin ba zuwa suke ba kuma ko ka sa karatun a rediyo ba ke suke ba to kai ya kamata ka isar musu da sako ba laifi ba ne kuma don ka sa nan a ja hankali amma kai ma ka yi abin da ba saboda watakila a yi cikaro in an ja hankali in an yi dace watakila a samu ya ji ko ko kuma a yi sa'a ne wani abu ya faru zai iya yiwa ko yawa to amma dai kada ka dogara da shi wajen lalacewa barna kada ka ɗauka cewa misali garin na unguwanni nawa ne a garin nan suna da yawa ko to watakila ɗaya daga cikin unguwanni ne wani yake da wannan gidan ake yi ko ba dole ne karatun duk da ake shiga cikin ko'ina da ina ba watakila zai iya yiwa ba zuwa nan yake ba ba sauraro yake a rediyo ba ba kallo ba yake ba duka idan kana kusa da shi ka gaya masa wannan shine abin da ya kamata a yi da haka kasa take gyaruwa da haka kuma al'umma suke kyautatuwa duk wanda ya ga mummuna ya kawar haka annabi da haka al'umma za ta so kuma gari sai zauna lafiya amma ba wai kana kallo ana farna ba za ta yi magana na wanda ya ce assalamu alaikum ah, da fatan mummuni lafiya la ya kara wa malam lafiya amin malam akwai wasu abokanmu malam suke da majalisi wanda suka mai da ita wajen sallah alhalin masallaci yana kewaye da su kuma majalisin majalisan nan ba wai ko kofar shago wani bane shagon wani daga cikinsu ba ne mm, malam nake roƙo a musu nasiha don su don suna jin ka to ai abin da ya kamata ka ɗauko mun su ka zo da suna ka ɗauko su ga kawo amma kai da kake cikinsu ba ka yi nasiha ba ina son ka gane in kai nasiha ko an ɗauka ko ba a ɗauka ba kai ka soke wajibin kana kuma da ladan don haka yanzu mun wakilta ta ta ka musu nasiha tun da kai a cikinsu kake tun da ka yi auzabin ɗin komai ka je ka musu nasiha ka ce kurinka zuwa masallaci saboda annabi ya ce kowane taku da kai zuwa masallaci ana yafe ma zunubi ana rubuta maka kyakkyawa ana daga darajar na san babu wani mutumin da baya son wannan taku ɗaya za a baka abu uku na farko a kan kare ma zunubi ɗaya a baka lada guda sannan kuma wato a ɗaga daraja. abubuwa guda uku in kai taku ɗari kana da abubuwa ɗari ɗari uku ɗari ɗaya an yafe masu ɗari na biyu an baka kyawawan aiki dari na uku an daga darajar ka isar musu da wannan saƙon sai ka ja bakin da ke shi sannan tun da an ce suna jin mu zance ku ji tsoron Allah ku girmama masallaci tun da suna jin mu ku ji tsoron Allah ku girmama masallaci masallacin ɗakin Allah ne kuma ya ce duk wanda yake son ganawa da shi ya shiga ɗakin idan ta kama da ruga babu masallaci a gurin sai ku sallah amma tun da akwai masallaci kewaye da ku ba ku da wani uzuri a gurin Allah na majalisi kawai ku zauna kenan suna ji ana sallar jam'i ba za su yi ba ko da kuwa jam'in za su yi a majalisi ai akwai alamar gudanar da masallaci duk da dai cewa annabi ya nuna cewa wasu mutane munafukai ne wato ba sa iya son shiga zama masallaci su zauna wani da ya shiga masallaci ya zauna zare ya taɓa yiwa a waje ko sallar ma a waje zai yi akwai alamar kai munafuki ne domin munafuki ne ne baya kaunar ɗakin Allah wannan akwai munafurci a cikin zukata da haka mutane su tsoron Allah kuma sallar nan minti nawa aiki a masallacin da ke shigo ba za ka iya yi wannan ba sai shaidan ya yi ta wasa da kai yana bata maka abubuwa kullum yana sa ubangiji ya ji haushinka a ya kamata ka gyara wannan jin da ya za su gyara wannan ya yi tambayoyin sun yi yawa kuma suka guda za su cinye mana lokaci duk abinda ka rubuta a sama na fatan alheri mun gode sai mu tafi kan tambaya saboda fatan ma da ya wajen layi biyar ne ko shida layi shida ne so muna godiya allah ya saka da alheri yake tambaya ta ita ce malam ni ne ina neman a ina neman shawara ai shi ba tambaya ba ina neman aure muna soyayya da yarinya sai na yi bincike sai na gano cewa yarinyar ba a haife ta ta hanyar aure ba me hukuncin aurenta ba wani abu a cikin aurenta don ba laifinta ba ne ba laifinta ba ne in kana so ka aura a ita maka illa sai ka aura ko kowa shi wani don wani zai tare kai ce ya yi wadda ta aura ma ga shi amma a wajen allah ba su da laifin komai na ba ta da laifi a gun Allah wanda ya zina ya haifi ɗa shi yake da laifi ɗan ba shi da laifin komai ko ba haka ba ko malikiya da suka ce ɗan zina ba zai yi limanci ba shi ma malamai sun mayar masa da raɗi suka ce wannan ba dalili ba ne domin annabi cewa aqra'uhum ya ummuhum aqra'uhum min kitabin idan wanda aka haife shi ta hanyar ba wani ya fi kowa iya karatun alqur'ani shi ne zai zama liman a wajen annabi an gane surutai da mutane za su kai wannan nasu ne amma shi bai da laifin komai ko akwai wanda yake da dalili cewa in an haifi mutum ta hanyar zina yana da dalili a ah, ga mutane nan za su yi magana wanda yake da ganin akwai laifi ya zo yi magana ga masu fon Kogin ya kunya da duk ba ba ba wanda aka zai ta hanyar zina ba ya da laifi kun san mai laifin ko waye mai laifin mazinaci shi ne mai laifin yawwa tun da shawara take nema shi ne idan babu wata illa kai ne ka sani ba abu ne ya fantsama ba to kaga zaba wani fi kai auren amma idan watakila an riga an farfada a duniya kowa ya santa da haka to za ka yi ma 'ya'yanka illa ne kai ma wanda za ka yi wadon za a iya cewa uwarsu ga yadda take ko ko ba ku gane abin da nake nufi ba to in kana gudun wannan illar sai ka yi ta kan haka ita kuma sai ta haka amma fada za ku yi auren shi a wajen Allah ba laifi ba ne an gane amma abin da za a soki ka, to wannan kuma wani abu ne daban ya kamata ka sama ma 'ya'yanka mutunci ko haka ne ko ba ka ba kai ma kuma ka sama ma kanka mutunci an gane amma a wajen musulunci kan ba kada laifin komai don ka aure ta hasali ma za a iya cewa ka rufa mata asiri ne daga dukkan surutan da ake na banza ya rage maka yi aina ba da shawara ko ban bayar ba ban bayar ba to tun da ban bayar ba kai zo ka bayar ko oh, to na bayar ko <laughs> to shi kenan ya ce tambaya ta biyu ita ce shek ni dai ba shek wani ne suna na adamu ne kawai local champion ka kira ni da haza kawai ba wani maganar shek ce idan laiha mai laiha laiya ake cewa ko laiha layya laiha to yanzu ku da kanku ma dai kun samu sabani wasu sun ce layya wasu sun ce laiha amma dai an fahimta kowa ya fahimci maganar ko ya ce to idan laiha ya haɗu maka da suna kuma ba ka da kuma ba ka da halin yin yankan duka biyu shin za ka iya niyyar biyun duka ko ɗaya za ka ɗauka idan ya idan ko idan idan ɗaya za ka ɗauka wanne za ka bari a ciki tambayoyin sun hamu sun yamu ko na farko layya da suna sai suka haɗu an gane idan sun haɗu abinda malaman suka tafi za a gabatar da layya ne saboda mai suka ce za a gabatar da layya saboda layya lokacin da yana iya wucewa amma kaga dabbar da za a yanka ma suna ana iya yi ranar bakwai in ba a samu dama ba a yi ranar sha hudu in ba a samu dama ba a yi ranar ashirin da ɗaya bakwai uku ne saboda haka suka ce layyar za a fara gabatarwa don ita ne lokacin ta yi wucewa watakila kafin sati biyu zuwa uku allah ya ba ka abin yin suna an fahimta to wannan mun amsa kenan amma ta biyu yana cewa wanne za ka ɗauka ka bari ko to ana cewa kenan idan dan adam ya kasa hada guda biyu duka ba zai iya saka hada su guda biyun ba an gane ya hada su guri ɗaya ba to shi kenan ya zaɓi ɗaya daga ciki an ba shi zaɓi ya gabatar wannan sashen wasu ma da kenan amma shi abu hanifa da yake kiyasinsa kullum ya wuce abin nan yana kallon ka fara yin suna saboda shi wani dalili da ake cewa kowane tazin gina ne ga abin da za a yanka masa wallahu ta'ala alam amma dai cikin hukunci hukun na ina ga za ka iya samun wanda ya daidai da kai ko yawa sai tambayarsa ta uku ita ce menene hukuncin yin wannan bangalibu ban gane abin da yake nufi ba ya sake maimaita shek da daina samun shek kawai ka sa ordinary mutum an gane to wannan ya sake cewa waccan dai ban gane abin ba na ga har da maganar bidiyo ko hoto ne amma dai ban gane kan maganar ba yana cewa a ƙarshe yana cewa waɗanne ladubba da mutum zai bi na karban addu'a daga cikin ladubban karban addu'a akwai tuba ma Allah kafin ka roƙe shi ka a gabansa ka ce kai mai laifi ne kuma kana neman yafiya ka yi furuci da laifuffukanka an gane har in ba ka yin sallama a kan lokaci duk ka cewa ba ba na yin sallama a kan lokaci amma dai ina bayyana laifina a gaban ka ya Allah kuma ina neman yafiya ka yi istighfari an gane na biyu daga cikin ladubban ka yi wa annabi salati kafin ka roƙi abin da kake so na uku ka ci halal na hudu ka saka halal an gane na biyar ka sha halal duk waɗannan sai sun cika na dubba ne na addu'a in kana son Allah ya karbe ka amma kar ka ci haram ka je gaban Allah ka tsaya ba za a karba maka sannan ka yi tawadu'i na bakwai ka yi kirga don wasu lokuta da ake musu addu'a ko sulusin dare na ƙarshe ko kai a matafiyi ne ko kuma baka da lafiya ko kuma kana da wata bukata matsananciya ka yi tawassuli da ita sannan kuma na takwas ka daga hannu idan za ka roƙi Allah shi yasa jiya nace ma wani ya daga hannu za mu yi addu'a ya makale hannayensa ba ruwansa da kayan ubangiji nace a'a lalle ne ka nuna ma Allah kana so sai ka mika hannu an gane saboda da da kudi zan raba wata kila a cikin jaka ina bin nan ba mai nade mun hannunsa kowa haka bai kowa haka za ku yi ba to Allah ne ba za ku yi masa haka ba sai saboda na zo da kan naira sai ne kawai sai a bude hannu tun baka iso ba wani zai ware hannunsa ko dan me dan ya karba to haka in an zo ana addu'a kowa ya daga hannu saboda annabi ya ce in ka mika hannu Allah yana jin kunyar ya bar ma hannunka haka kawai domin shi mai bayarwa ne kai ka biya kamata ka shiga layi ko amma da yawa daga cikin kuna zai ana addu'a ba sa daga hannu ba ma ruwan su irin wai zo koge zaudin nan ko ka yi mirzizi ba wanka da Allah saura yanzu ma za mu zo yi addu'a mu ga kuma ka ki daga hannu sai mun ma magana saboda muna san sai Allah din ya baka ko baka so a baka ka je din kanka tsare wannan su ne ladubba kaɗan kenan daga cikin ladubban addu'a da sauran abin da ya rubuta ban gane su ba a ƙarshe na cewa kun ga wannan zai cinye mana lokaci ba da yau yana na ya cinye lokaci da yawa wajen minti ashirin da wani abu eh, yana jan a ja hankalin yara maza da mata musamman iyaye su ƙara sa ido a kan 'ya'yansu musamman mata suna wato suna zuwa hotel ana lalata da su eh, to wannan babbar musifa ce ma kuma abu ne wanda ya kamata a ce iyayen yara sun hankalta da waɗannan abubuwa amma idan ka duba yanzu ko anan da muke zaune iyayen yaran 'yan kaɗan ne waɗanda ma ba su da aure kuma sun fi yawa wasu ko amma dai akwai iyayen yara kuma abin da ya faɗa ɗin zai iya zama gaskiya ana lalata da yara a hotel-hotel domin ni ma'aikacin hotel ɗin ne da kansa ya zo guna yanzu haka in yana jina ya san mun yi haka da shi ya ce mun shi wallahi ko nawa ake samu a hotel ɗin zai bar aiki ya ce saboda malam yara ƙanana 'yan mata su ake zuwa da su kuma galibin masu zuwa da su musulmai ne su suke zuwa da yara 'ya'yan mutane yawanci wani ya ce wata ma da kayan tallanta za a zo da ita duk a cinye kayan abu kuma a yi lalata da ita a ba su wasu 'yan kudi ta ya ce kuma har da matan aure ana yi ya ce matan aure kan ma akwai masu zuwa da goyo idan suka je zai su dura mai yaran ko takwalin ne yaro ya tabbaci su kuma suna mashi a yana kuka yana gaya mun wannan labarin kuka yake wallahi na nake kabar aikin wallahi na goyi bayan ka kabar aikin ko a hotel ɗin waye kabar masa aikin ko mai hotel ɗin ma musulmi ne shi ne irin abin da wancan ya faɗa nan ko ɗazu na ce ka bar aikin saboda annabi ya ce a gaya maka wanda duk ya bar wani abu don Allah to Allah zai canza masa abin da ya ci wannan na ga ka shiga layi ka bi annabi kawai ka rubu da su to mutane gaskiyar magana shi ne masu 'ya'ya su saka idanu mabarnatan fa suna da yawa wallahi har da masu sallah a cikin su akwai mabarnata saboda annabi ya ce rubba musallin la khairu akwai masu sallah da yawa ba su da alheri masharranta ne kuma sallah suke da yawa in ji annabi ya ce suna sallah amma ba su da alheri tun yana sallah yana zina wani da matar makwabci wani da 'yar makwabci wani da 'yar anguwan to har yaushe ta yaya al'umma za ta yi tsammanin fita daga bala'i ba dole kullum al'umma su ta ganin musifa ba iri daban-daban Allah ya sauke to muna kan wannan tagmidul ainai wato rinse idanu ko ka ce rufe ido a cikin sallah makruhi ne mutum ya rufe idanuwansa makruhi ne duk da cewa dai malamai suna da wata magana amma hadisai da suka zo da dama waɗanda suke nuna annabi bai yi sallah idonsa a rufe ba ya yi sallah dai idanuwansa a buɗe saboda dalilan da za mu faɗi amma idan rufe idanunka ya zama akwai dalili to wasu malaman suna goyon bayan ka akan cewa ka rufe idanu misali a ce wani abu ne in ka kalle shi zai shagaltar da kai daga barin sallah sai ka rufe idanunka domin sallar ka kada ta shiga wani garadi to wani an ce kana da dalili ina fata dai an fahimta amma idan haka kawai ne to yana cikin makruh makruhi ne mutum ya rufe idanu a cikin sallah babu wani dalili wa inna ma kuri'a ma da yake ai yadda abin yake an karhanta yin hakan din saboda ne li Allah ya tawaham domin kada wani ya tawakumi shine ya bi mauce ya samu dimauta ko ya samu wahamu an gane ya samu wahamu a cikin sallar shi wato ko kuma ya dauka cewa annat tagmida wato rinsa idanu ya ganshi kamar a matsayin wato matsalub wani abun nema ne ba abun nema ba ne ina fata an fahimta na ban ji ba sharhul adilla kamar sharhul adilla ba mun gama da shi don sharhul adilla din nan darasinmu ne na hamsin da bakwai wannan kuma darasinmu ne na hamsin da takwas lokacin yana kantin gwamna tsammani ya je wajen aiki ko li'annan takwami da ya ce domin shirin da idanu kada ma mutum ya fahimci cewa ko ya ɗi mautar cewa rinsa idanu matsalubin fi salati ko ya ɗauka wani abu ne abun nema a cikin sallah wa hada yake wannan idza kana fathu ainihi idan ya kasance bude idanunsa la yusiru alaihi tashwish wato bude idanunsa baya tayar masa da wani tashwish ma'ana kenan idan bude idanunka zai jawo maka rudu a cikin sallah rudu watakila wani ya zo ya kunna wani abu in ka kalla zai jawo maka rudu ka rude a cikin sallah ko kai wani abun da ba shi kenan ba to in ka rufe idanu a wannan dan karka kalli wannan sallar ka ta samu rudu kayi ne na ga kamar ba kwa jina fa a da kuna jina da amsar shine kayi daidai amma ba wanda yake cewa daidai abu ne an zo da shi an kunna shi yana tayar maka da hankali zai kawo maka rudu in ka kalle ne ka rufe idanu dan ka tsira da sallar kalami lafiya sai ka rufe ido ka yi dai ka yi daidai ba makaruhi ba ne wannan shi za ya ce wa haza wannan yana nufin idan fato a ainihi in bude idanunsa ya kasance la yusiru alaihi tashwishin ba zai tayar maka da rudu ba to in ka rufe idanun tunda ba zai tada rudu ba zai yi ba maganin rudu ne to babu laifi an gane mai yasa malamai suka kasu gida biyu wani yace makruhi wani yace kuma inda dalili in ka rufe baka da laifi wali adami wurudihi anhu saboda babu wani dalili da ya zo daga annabi na cewa ga wani abu gashi gashi nan cewa annahu kana yaghmidu ainihi ko kuma cewa fi babu wani dalili da ya zo cewa annabi yana rufe idanunsa a cikin sallah bal warada al-aqs ba ma haka ba abin da yazo a sunnar annabi akasin haka ne an samu annabi yayi sallah idanunsa ne a bude ba a rufe ba kun gane ku fasa hankalin ku ba a kai ba saboda wannan abu ne wanda kuke na ibada ku an gane yawa za ga wani kuma yana kallo ta gefe ko ga idanun kuru-kuru abu ɗaya amma kallon gefe yake wadan ya ga wani ko yana duba wayarsa ko ya bude yan jaka yana ɗan littafin kuɗi zai rinka lekawa to wannan kallon shi kuma na me idan can ba a rufe idanu ba in an ce kallon makuruhi abin nan rufe idanun makuruhi ne to anan kuma idan dai wani da jakarsa yana ɗan lissafi kana ta kallo har kamar ta da riko'in da kake to ya fi maka kyau ka rufe idanunka ka kallo kaga kenan ba a kowane lokaci ne kallon rufe idanun yake zama makaruhi ba kai ina gaba ku gane karatu nan wa zai zo ya bayani saboda musam cewa an gane kaga an yi shiru ne. yanzu mutum ne wani kawai yaro ne matashi sabuwar balaga kuma ya da sallah ga wata kuma tana ta girgiftawa a gabansa ya za a idan ya rufe idanu ya daina kallonta bai daidai ba ta yi daidai mana saboda wannan ba za ta iya shiga har cikin zuciyarsa har cikin sallarsa to in ya rufe idanu ma a nan kawai ya yi abin da yake ya kamata kaga kenan ai ba ko ina ne in ka rufe idanu za a ce makuruhi ba amma ba komai ba wani abun da zai rudar da sallar ka haka kawai ka rufe idanu ka zama makafon gangan wannan ba a yarda da shi ba an gane ba a yarda da wannan rufe idanun ba yanzu anan kayi makaruri saboda babu larura wanda ta jawo mai wanda ta jawo rufe idanu amma a can akwai larura an fahimta na ba da misali da mace ne saboda matasa da yawa mace tana kiɗi masu na haka wani ma kawai in ya ganta sai rinsa gaya mata wai in ba ita sai rijiya zai mutu kenan ka ga wannan ai dole a shiga tsakanin su in ne daga nan rijiya za ka tafi to a uzu billahi <laughs> ko irin in babu ke ba da rayuwa haba ma. wannan son ka ya wuce iyaka shi yasa ka yi soyayya wadda take da linzami idan haramun ya zo a cikin soyayyar ka za ka ja linzamin ka sai ya haƙurtar da amma idan ka yi soyayyar da ba ta da linzami ko haram aka tafi za ka bi to wannan za ta halaka da wuri nan abinda ya sa malam ya kasa abin ya zamanto kashi biyu a wani gurin yana iya halatta a rufe idanu a wani gurin kuma baya halatta a rufe idanu ce saboda hakan ɗin annahu a cewa hakan ɗin bai gangaro ba a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ban ma warada al abin da ya gangaro shine akasin wato abin nan rufe ido abin da shi shine bude idanu fi ahadithin kafira a cikin hadisai masu yawa wa min al qayyim yana daga cikin maganganun qayyim li ibn al-qayyim an gane lam yakun min hadihi sallallahu alaihi wa sallama ibn al-qayyim yake cewa bai kasance ba daga shiriyar annabi sallallahu alaihi wa sallama tagmidu ainihi fi salati annabi ya rufe idanu a cikin sallarsa baya cikin shiryar wanda annabi ya yi wa mutane bai taba cewa a rufe idanu a cikin sallar an gane don haka bai shirar da sahabbansa ba da shiri da cewa su rufe idan sai dai an samu shiriyarsa da take cewa kada ka daga kallon ka sama kaga nan ma ai ba ba rufe idanun ake ba ko kamar kana sallah kuma sai ka rinka kallon sama to ɗayan biyu zai faru da su ko dai ke ɗan yarin jaye ka ko kuma ma cewa za a rinka sace maka basira a ɗauke maka basira an gane da haka yace ba cikin shirarwa annabi sallallahu alaihi wasallama rufe idanu a cikin sallah wa kad kana fi tashahhudi yumi'u ya kasance to zai fara bada dalilin cewa annabi yana kallo kenan a cikin sallah bai rufe idanunsa ba kun gane ko ba ku gane ba yanzu zai bada dalili yace wa kad kana ai hakika ya kasance waye ya kasance yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance fi tashahhudi a cikin karanta tahiyya idan ya zauna yana karatun tahiyya yumiqu bi basarihi yana nuni da idanunsa ila asbu'ihi zuwa ga yatsun kasan an zauna ana tahiyya mai ake amin faɗi yadda ake ko a baya ko ko dai ai haka ai wannan to idan annabi ya zauna yana tahiya kallonsa ina yake zuwa idanunsa yana kallon wannan yatsa kaga kenan ba rufe idanu yake ba an samu dalili na cewa annabi yana sallah idanunsa a bude ko to kai ma kar ka rufe sai in waccar fitinar ta shigo nan kuma malamai nan suka maka kiyasi saboda suna ganin in an barka ka ci gaba da kallon zai kawo maka rudu a sallah dan in ka rufe idanu dan kada ka kalli abin da zai ruda ka a sallah wannan ana kallon kayi daidai kamar yadda muka wuce a baya an gane ko yumi'u bi basarihi yana nunawa da idanuwansa kamar a ce yana nuni da idanuwansa ila asbu'i zuwa ga yatsan fi du'a a cikin addu'a wala yujawizu basaruhu isharatu wannan yatsar da yayi nuni da ita kallon annabi baya wuce kanta kaga kenan idan yana tafiya ya kalli wannan yatsan to kallon nasa baya wuce inda yatsan yake amma wani watakila in an ce kalli wannan yatsan zai iya kallon har dungun masallacinsa haka ne wani zai wani zai iya yin haka sannan idan ka tambaye shi zai ce maka ce maka ai an ce a kalli yatsa ne to yanzu idanun nasa kan yatsa ya tsaya ko ya wuce harkan ya wuce harkan to idan ya wuce harkan ya zama kai tajawuz wa kad yadullu ala zalika wannan yana nuni a bisa haka madda ya yaduhu fi salatil khusufi liyatanawala al-manqud ko manqulu ne lamma aljanna. janna na'am anqur wato annabi yana sallah an gane wata rana cikin sallah wato sai aka nuna masa wani abu anqur yana nufin wani abu jayyid wani abu mai kyan gani mai bada sha'awa an gane watakila ke zawa suke kira ake kira kudi da nukud saboda wani abu ne mai kyan gani abu ne mai ba da sha'awa abu ne duk wanda ya gani da wuya ya bashi na'am kana tafiya ga dala ɗari kawai iska yana kadata za ka wuce a ɗauka za ka yi idan ka ɗauka sai ka cigiya don ba saka za ka yi aljihu ba in kuma ka san ba za ka yi cigiya ba to ka bar ta kawai don kila mai ita yana dawowa karka dauki tsintuwa mana kawai in gani ka wuce in kuma ka dauka to sai dai yi yi wani wani hukuncin ne daban ku bar shi ba shi muke magana an gane an ga annabi ya kalli wannan abun idanunsa lokacin da yana sallah sai aka nuna masa wani abu lamara mara aljanna lokacin da aka nuna masa aljanna ko ya ga aljanna an gane ina jin mai bukhari ne ko mai sahihu muslim ɗaya daga cikinsu da ya ruwaito har ma annabi yana cewa walam arkal yawma alkhair wa shar yace ban taba ganin alheri ba irin na yau kuma ban taba ganin sharri irin na yau ba saboda me yace ya ga alherin da bai taba gani ba ya ga aljanna kun san yanzu haka aljanna tana nan ba wai a'a sai an mutu ne an tada alkiyama za a halitta ta ba komai da ka sani an yi ta tana nan da duk waɗannan 'yan matan da kake yajin ana faɗa da wani giya da wani madara da wani wane ne da duk abin da Allah ya gaya maka nan duk yanzu suna ciki kawai abin da ya rage ka mutu ka kuma je shi kenan an gama sai ga je a yi ta harka ba ruwan ga da sayan data a can ba kuma wanda zai kawo maka bin na wutar lantarki unit ɗinku ya tashi ya yi kaza a babu wani annan sai a duniyar najeriya sai a duniyar najeriya hmm. Allah ya shirye mu hmm. ya kuma yayi to lokacin da annabi ya ga aljanna sai aka nuna masa ƴaƴan itatuwa masu kyawu masu ba da sha'awa sune an ƙura sai ya yi haka an gane ya yi haka zai ɗaibu to shi ne ya mudu ya zai ya miƙa hannayensa kuma an ga hannu kuma shi ma ya ga hannun ya miƙa zai ciro sai aka kawar da abu bai samu ya ɗiba ba abincin aljanna baya zuwa wannan duniyar sai an mutu Na ga Allah ya kawar da abu kun gane ba za a ba wani wanda zai ci abincin aljanna sai ya mutu inda ya ɗebo za a ci kenan aiko to sai aka ce a da ya ɗebo ya ba a mutane to da an ci abincin aljanna daga duniya kuma da kenan duniya ya kamata ta tashi tun a wancan lokacin baka zo ba to sai ya zama ba haka ba da haka sai Allah ya kawar da abu to amma muhallin shahid ba wannan labarin muke son mu maka ba labarin shine annabi ya miƙa hannu kuma ya ga hannunsa yana sonya abin nan yana nuna maka ba idanunsa a rufe ba ne da yanzu har ya ga wani abu na kiyawan abu a aljanna to wannan yana nuna maka annabi ba rufe idanun yake ba in yana sallah kun gane magana ko to wa ru'yatuhu an-nar da kuma ganin da annabi yayi ma wuta domin an nuna masa aljanna yayin nufin ya debo ne abu sai aka kawar sai kuma aka danno wuta jahannama ita ma sai aka bujuro da ita sai ya ja baya a hadisin da haka ya nuna wannan da aka nuna masa ni'imar aljanna sai ya gaba zai tsiba da aka kabtar da shi aka nuno wuta kuma sai ya ja baya me kake gani to ko kai ga wuta ai zaka ja baya ko zaka yi gaba ne a ah, to shi yasa sahabbai sai suka tambaya suka ce mun ga kayi gaba kuma muka ga kayi baya a cikin sallah me yake faruwa shine ba su labari kun gane maganar to wannan ya nuna maka kenan annabi baya rufe idanu a cikin me a cikin sallah tunda yanzu gashi ya ga aljanna ya ga wuta wa sahibul irra fiha kuma ya kalli sahibul irra wata rana ana sallah a ba hurairu ya shigo shi yake kira sahibul ibra an gane da wani irin yanayi to wannan ma yana nuna maka tunda annabi ya ganki, ya nuna kenan cewa ba rufe ido ake a cikin sallar duk da cewa mai subulus salam ya yi ta maganganu na sahiba mene ba na ji ai ok to jazakumullahu khairan an gane yana cewa akwai wasu idanuwa yan kanana da aka ce anan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam banda waɗannan na gaba kuma shi ya ruwaito cewa idan annabi ya ce Allahu akbar kabbar ma ta shiga sallah to idanuwan budewa suke duk abin da ake a baya idanuwan suna kallon in kai wani motsi kai wani abin da ba shi kenan ba annabi yana sallamewa zai ce waye kaza a gani ba ma yanzu min ka ba shi da wannan idan ku yi sallah ina ji karin wani kan yi tambaya kuma kai shiru don kai ba za ka ce kai bane don ana sallah kace wayar waye ta buga an yi sallama za ka ce kai ne shiru za ka yi shirun alheri ne ko munafurci ne <laughs> a wai zai ka fara muna hurji ne ko a kunya <laughs> kuna da lauyoyi a nan wajen wa sahibul mahjan ko sahibul mahjan wani mutum ne wadda nabi an yi sallama sai yake ba da labarin yace ya ga sahibul mahjan yana yawo a cikin jahannama shi kuma wani mutum ne wadda sai alhazai sun tashi za su tafi aikin makka to in an tsaya inda aka tsaya sai ya rinka satar kayan an gane to annabi ya ce yana sallah an nuna masa shi yana yawo a cikin wuta an saka shi wuta to kaga wannan ba shi ma mahallin shahid da muke son mu faɗa yana nuna dai annabi kenan baya rufe idanu a cikin sallah wa kadhalika hadithun mudafa'atihi bil badima haka hadisin da yake nuna cewa annabi ya tunkuda wata dabba lokacin da yake sallah ta zo za ta wuce gaba gari shi kafi kenan nan ma idanunsa ba a rufe ba ne kenan ko shi ne malam yanzu yana ta kaba maka dalilai ne akan cewa ka faga musu da cewa ba a rufe ido a cikin sallah malamai ne suka dan saba maka waccar mafakar in abun zai ja nema hankalin sallah ka rufe amma in ba haka babu dalilin rufe ido a cikin sallah abu ne makaruni allati aradat an tamurra bayna yadayhi dabbar da tazo tana nufin za ta wuce gaba ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. an gane ko wa kadhalika hadithun ta'arrada ash-shaytanu lahu haka hadithin shi ma da yake nuna haka ne ko mun tsallake ne wa kadhalika hadithur radd as-salam bil ishara ala man sallama alayhi ha wa raddahu al-ghulam wal-jariya ala haka lokacin da annabi ya mai da wani yaro da kuma wata yarinya su ma za su wuce ne ya mai da su haka an gane wa hajrihi bainal jariyatayn da kuma tsarewar da ya tsakanin duka a cikin sallah ake wannan magana wannan yana nuna kenan cewa annabi yana gani ba rufe ido yake ba a cikin sallah wa kadhalika hadisu yace haka dan kuma hadisin da yazo raddu salam lokacin da annabi ya mayar da sallama a wani mutum da yazo ya masa sallama amma sai sai mayar masa sallama bil ishara ba da magana ba alaman sallama alaihi akan wanda yazo ya masa sallama وهو في الصلاة يما yana cikin sallah fa كان يشير kana من ila to ai yayi isharar ne annabi da yayi isharar yayi ishara ne zuwa ga wanda yake ganin sa ai ba za ka yi ga wanda baka ganin sa ba ko na'am wannan ma yana nuna dalili ne akan cewa annabi baya rufe idan duk waɗannan muna kawo su ne akan cewa ka fahimci hukuncin ba ana kawo su ne akan annabi baya rufe idan ba dalili ne yake baka akan cewa za yi ta waje-waje kana neman wasu abubuwa kuma a cikin sallah eh ai na san hankalin mutane akwai masu masu sun kuyayyen hankali basira su kullun sunkuyayya ce wani zai je to ai annabi yayi ruhi ba kaza saboda haka shi ma yanzu bari ya daga idanun sai ta kallon wani gefe ka zaka samu masu hankali irin wannan ko to ba wannan muke magana ba muna magana ne akan dalili na cewa ba a rufe ido a cikin sallah kawai shi ne abin da muke an gane yawwa ah, wa kazalika yace haka nan kuma hadisun wani hadisi da yake bayyana ta'arrada shaytanu lahu shaytan ya bijiro a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah annabi yana sallah kawai sai shaytan ya zo zai gifta ta gaban an gane fa akhadahu sai annabi ya kama shaytan din fa kannaqahu sai ya masa naushi an gane me ake kiran wannan ya masa kutufo na wato wani irin naushi ne da ake haka anan an gane ka dunkule hannu ka dafi mutum anan wannan akwai illa fa sosai ba koya maka ake kaje kai wa mutane ba saboda wani wallahi yanzu sai ya rike wannan kawai idan fada ya same shi to nan zai daka za ka yi kesa kuwa saboda duka a gindin kunne matsala ne ba koya maka aikin to sai annabi ya masa wannan to yanzu da annabi ya kama shi ya nuna idanuwan annabi ai ba a rufe bane abu da suke ko wa kana zalika ru'yatu ay wannan ya kasance gani ne na asali fa hadhihi al-ahadith wadannan hadisi wa gaibuha da watanta yustafadu min majmu'iha ana iya fahimta ana iya fa'idantuwa daga dukkan tattaruwar waɗannan hadisan cewa al'ilmu bi annahu lam yakun yarzumizu ainihi fi salat ilmi zai iya bayyana cewa lalle annabi bai kasance yana rufe idanunsa ba a cikin sallah don haka wanda ya rufe idanu babu dalili ya aikata makuruhi a cikin sallah kun gane na'am wa kada yaktulifa al-fuqaha fi karahiyatihi malaman fikihu sun yi sabani a cikin kar karhancin rufe idanu fakarihu ahmad Imam ahmad ya ce makruhi ne wa ghairihi haka shi ma waninsa wanda ya bi masabashi yana cewa makruhi ne mutum ya rufe idanunsa a cikin sallah idan ya rufe wato kenan a wajen ahmad da waɗanda suka bi shi bai yi haramun ba amma ya yi kuma da yawa makaruhi idan ka aikata shi to baya bata sallah an gane sai dai ka yi abin da ba a so waƙalu suka ce ai huwa fi'ilul yahud aiki ne na yahudu idan yana ibadarsa ya rinka rufe idanu kuma ai kuna gani ko kuna gani idan za su yi eh, ibada sai mutum ya rufe idanu ya cire hula ko ya kuma sun kuyar da kai na ga yanzu har ma sallar jana'iza suna zuwa ko ni ma san dalili ba ne shiriri ta ce kawai wata malam siyasa ce kawai ba kama da dalilin zuwa jana'iza ba ka da dalili wallahi ko ko kuma kai dan kana babba ka wakilta wanda bai kamata ba ya je maka jana'iza ai ba ba dai bane in ba za ka je ba za ka je ba kawai kuma in za ka wakilta ka wakilta musulmi amma kada ka wakilta wanda ba musulmi ba don babu abin da ya hada ki da wannan jana'iza ko akwai abin da ya hada ki da bai ma yi imani da ita ba kuma dan ya shigo cikin ku ya cire hula ya sun da kai sai me yake fara to ku tambaya mana shi da Allah in kun sake ganin sa ko ba za ku tambaye shi ba ku tambaye shi me yake faɗa ah, to me a ba gaskiya ba ne malam bai kake faɗa ne ka gaya mana abin da kake faɗi babu dalili wallahi malam kawai siyasa ce siyasa ce kuma marar asali ba tushe babu dalili malai ce saboda wannan aiki ne na yahudu a zo in za a yi addu'a a rufe ido aikin yahudu ne wani kuma ko da wani zai ji kamar da shi ake to mu haka addinin ya koya mana kuma littafi ne a gabana a shafi na 228 ba wai kawai kaza muke muke faɗi mu haka addinin yake wannan aikin yahudawa ne suna yin dafi addu'a suke rufe idanu to mu idan mun sallah ido tangararren ake ba a rufe idanu to kai da ka shigo yanzu ka cire hula ka sun kuyar da kai kuma ka rufe ido a kan kai ba ka yadda ma da mu ba kenan to in ba ka yadda da abin da muke bayar to dan me za ka yi babu dini malam na yawa tunda mu ba zuwa ka zami ba amma saboda zaman tare ya halatta mu jajanta ma in wani naka ya mutu wannan kuma wannan kuma addini ya yadda a jajanta maka Allah ba da haƙuri ya yadda wannan sai a yi ba amma dai a je a tsaye wannan babu hasali ma wala ta salli ala a hadinmu. Min minhum mata abadan wala ta kuma ala qabri kai musulmi Allah ya ce duk wanda yake kafiri ne ba musulmi bane ya kauci kenan an ce karka tsaya ma a kan gawar karka je kan ƙabarin kuma haka alqur'ani ya ambata cikin suratul tauba ai suratul tauba ba yar gidan malam da koro bane balle kace ne ya faɗa kaga Allah ya faɗa kuma ya hana annabi kuma dole mai bin annabin ba zai je tsayan ba amma bayan sun gama komai zaka iya zuwa ka jajanta ana wata siyasa ce kawai wanda mutane suke kai ma junansu kuma yaudara ce wallahi yaudara ce malam to ban gama ba an ce lokaci ya ni kuma ban gama ba saboda haka addini ba a siyasantar da shi fa kaya ne na Allah ba wanda zai saka masa siyasa shi baya karban siyasa addini kawai karban gaskiya yake na Allah ne ba na kowa ba saboda haka in mun haɗu a siyasa mu mujabi kai amma idan muka zo a bangaren addini lakum dinukum waliyadin kuma ba wannan na ga muku shi ya ba ma sardauna da tafawa balewa da azzikwe zaman lafiya na mani ya ce kaga ni musulmi na zan je masallaci ranar juma'a sauran ranaku zan je ni sau biyar kai ko ranar lahadi kake zuwa coci ka je can kai ibadar ka nima in je can in yi tawa idan muka zo muna mulki sai mu ji tausayin yan ƙasa mu musu adalci mu musu duk abin da ya kamata to kaga su sun yarda addinin ba ɗaya bane amma kuma sun rayu a ƙasar kuma ƴan ƙasar sun ji daɗi yanzu kuma an yarda ba ruwan kowa da addini kuma ana gasa ƴan ƙasar aka fi kenan oh kuma wai kar a fara zama da ba za mu faɗa ba kai kaje kai ta surutun ziyarar kamu ba za mu faɗi addinin ba wallahi ba kai isa ba za mu faɗa ba ka bane ka je kai ta surutun siyasar ka kuma mu ba za mu faɗi addinin ba ba a wallahi ba ka ba wannan malam kai hakuri za mu fara yawwa nan za mu aje insha Allah wani ya ba da shawara mu aje a kan wa gadaktu li fatuha sai mu dora a sashi mai zuwa insha Allah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 ba mu damuna mai albarka ka tsare mu daga fitinar masu fitina malam ka daga hannu mana da wato ka tsare mu daga fitinar masu fitina daga ha'incin masu ha'inci da makircin masu makirci Allah ka tsare mu ya Allah jihar mu da garuruwan mu da gidajen mu Allah ka ba su zaman lafiya kasar mu ya Allah ka kawo mata agaji ka zaunar da mu lafiya masu jagoranci a ciki ya Allah ka taba zukatansu zuwa ga abin da za su ji tausayin wannan al'umma ya Allah muna fuskantar damina muna roƙonka ya Allah ka sanya damina nan ta zama to mai albarka ka ba mu ruwa mai albarka ka sa tsirran mu zama to masu albarka ka saka mu gonakan mu albarka ya Allah muna roƙonka ka sa mu gonakan mu albarka duk wata fitina Allah ka tsare mu ya Allah da ke ciki na musifa Allah ka tsare mu ya Allah da ke ciki na alheri Allah ka babu ya Allah ga bayin ka cikin masallaci da waje suna roƙonka ya Allah dukkan ma'abocin bukata kai ka san bukatarsa ya Allah ka biya masa bukatar Allah muna roƙonka ka biya ma kowa bukatarsa ya Allah wasu ba lafiya wasu kuɗi suke nema wasu jari suke so wasu gida suke nema wasu kumata suke nema su aura kowa da bukatar sa ya Allah kai ka fi mu sanin bukatar kowa Allah ka biya mu kowa bukatar muna addu'a ga mamatan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah kai musu rahama daga ciki akwai mai martaba sarki marigayi Allah ya masa rahama wanda ya bari a baya ya musu albarka ya musu jagora iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya da malaman mu ka ji kansu ya Allah kai musu rahama ya Allah muna roƙonka ka amsa waɗannan addu'o'i Allah ka amsa waɗannan addu'o'i rabbana hab lana min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين